matsala idan mutum yana da hali sannan a bayan nan ta mutunci ce a bayan nan ba ta alfahari ba ce a bayan nan ba mai tsada ce da za ta fi karfin wani talaka sai ya ciwo bashi ba a bayan nan ta rufe ka'idodi na musulunci ba laifi don ka sayo yarka tasa ko ka sayo ka tasa tunda yayi ake yi amma abin da muke gudu abu uku na farko a bayan nan ta zama tana da tsada kaga abin tsada ana cikin wannan hali na koma bayan tattalin arziki ba kowa zai iya siya ba kaga masu samarin da za a matsa musu siya kaga an ce su yi sata in za a ta kwashe eh, takalma a masallatai a ta ɗebe kajin mutane da awaki don a je a mm. farantawa yan mata rai amma abin da muke gudu ka a kallafa wa wanda ba shi da shi wani zai yana da 'ya'ya mata biyar ko shida kuma watakila shi ɗin ba zai iya a bayan ba kuma yace samari su su kuma samari watakila ba su da hali ko kuma samari in suka yi a bayan nan sai an biya su farashin a bayan dan zai iya cewa to tunda da muke a baya ki same ni a shago kaza ko ki same ni a lodge kaza ko ki same ni a hotel kaza da muke gani ita wannan a baya aka ce a baya suna ne amma mun fahimci cewa wata dogo riga ce ga alama da 'yan mata masu jinjini a jika iska duniya take hura kunnen su take dan fisga su suke ganin za su mai da ita ita ce a bar da za su yi ado da ita a wannan sallah da ake zuwa to akwai abubuwa guda biyu ko guda uku a ciki abu dai na farko daga yadda wasu daga ciki suke siffanta yadda wannan abaya take babu shakka tana da matsala domin abayar bata cika sharuɗa na suturar da ya kamata ya mace ta saka to wannan abayar a duk yadda aka siffanta ta sunanta ne abaya amma idan suka sanya su takan matsa jikinta yadda inda yake da tudu da gangara da kwari da kwana da lungu da sako da kwasan zubo a jikinta zaka iya gani wanda yake wannan abu ne sananne cewa haramun ne addinin musulunci bai ainihin wato yadda da shi ba abu na biyu kuma yan mata sun kai ga suna tilasta iyayensu sai an musu wannan a bayan saboda idan ta za a yi anko ita ce kayan yayi har ya kai ga iyaye suka shiga halin damuwa da takura domin karancin wadata na siya musu irin wannan abaya da suke da shi saboda haka idan mutum ya kalli irin waɗannan abubuwa guda biyu wannan ya nuna akwai hatsari a ciki saboda haka shawarar da nake baiwa 'yan mata a ƙauracewa irin